Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Wato jama'a abin dariya baya kare wasu daga cikin yan Najeriya. Wato duk inda kai fito ka ce ga gaskiya sai wani ya shigo ya sabu shirman da na yi magana akan zuwa bincikewa mutane sto ɗinsu sai wasu suke zargin kaman kaya gare ni na ajiye to ko kaɗan babu ba wani abu da muka ajiye kawai dai gaskiya ce duk inda take a faɗe ta sannan ina ga ku mu kullum mai ake cewa in ana so a juyar da hankalinmu baya wahala baya wahala jama'a mu gaya wa kanmu gaskiya fa ba ma fi matsala abinci ba ce in kai matsala ce ta yunwa take damunka wancan shi kuma inda zai zauna tsuguna ne yake ginawa shi kuma kayan ginin ne suka yi matsada shi kuma yana da abincin da zai ci amma inda zai zauna ne matsalarsa kuma abin yana dukkan ku abin yana damun ku a rai normally wanda za su ci abinci suna da inda zai su nemo shi ma ko ka roƙo a lokacin amma wani a'a kawai harkar ginin kaɗai da ta makale ba a zuciya sai ta samar hawan jini saboda tunani wani kuma a matsalarsa kawai 'ya'yansa ne ba sa karatu kaga wani matsalarsa kawai in ka duba da karatu kawai yana da ma matsalar rashin lafiya ne wani ciwo ne yake damunsa wanda inda dalar dace zai biya 'yan kuɗi kaɗan yanzu manya zai biya ba wani abincin da na ɓoye ba ban ɓoye wani abinci ba kawai gaskiya ce duba da yadda na ga malamai a ah, ina jin wani malami yana gana wai a musulunci haka ne gaskiya ne Eh, hukunci ne na musulunci idan an shiga situation a balla store ku dinka adalci in ka ce haka musulunci haka yake so to ku ba kwa musulunci adalci menene ba za ku yi amfani da abin da musulunci ya ce a yi ba sai dai ku yi amfani da hukuncin da ya yi in an yi kuskure ba haka ba ne ba ita shari'ar musulunci tana fara tun daga ga abin da za a yi sai an koya maka adab da yadda kuma za ka yi rayuwa a musuluncan sannan kuma za a fito da hukuncin yadda aka yi mai Allah ya ce ne ya ce ba wata al'umma da muka halakar da ita sai da muka aika mata manzo saboda me ya koya musu ya gaya musu kaza muke so su kaza muke so su in ji Allah kenan to haka ne sai an faɗa ba ku ba sai a kuma halakar da ku to kai dan me ba za ka yi ɗabbaka shari'ar musuluncin ba sai kuma wai daga baya kawai in an zo lokaci kawai gwamnati ta kasa ta gaza ta gaza kowa ya san laifin gwamnati sai ku zo ku ce a haka ne daidai a waye gaya ma ba haka bane ba ba yadda za a yi ku zo ba ku tsare hanyoyin da za a saɓawa eh ka'idojin addinin musulunci ba sannan kuma a ce kawai kuma an samu an shiga wata irin kwana da ba haka ake so ba ai gwamnati ce kamata ta fara juyowa sai ta dawo daidai in ta dawo daidai sai ta ce to na bi nan duk wanda ya karkace kuma ni zan hukunci kaza dalan nan tsintota ake yi ba tsintota ake ba inda tsintota ake kowa za ka gan shi da ita wannan da za a bi a ebe musu abinci mu abin da muke gudu kada a ƙara zaunar da su a ƙara samun matsi shine abin da ake gudu ku da ba ku kai kasuwar ba kuna nan kuna cewa wai haka ya dace a yaka musulunci wai ga a ina ne a'a wani ma ne bi fa wa ya fa astan ya ajiye ba mu ce muku ba wanda ba sa ɓoyewa ba amma yanzu ko ka ɓoye abinci tsadar da ya yi ne ɗan ragin da za a samu an fito da shi ba zai kai ragin da za a iya siyar wa talaka ya ci ba ko shi ya siya da kansa Abin da talaka zai ce maka kullun ce zai ma ba ni da kuɗin da zan sai abinci ba ba ni da ciko ba Kullum in ya zo gaban ka caje wallahi tun kwana kaza ban ci abinci ba that means ba aiki. babu gwamnati ba ta ba da aiki ba mun sani mana duk wanda ka ba ofis wani jami'in gwamnati da ka ba ofis kwangilolinsa shi zai yi ya rike kuɗinsa ko ya percentage ɗinsa ya ko ya ebi ribarsa da yawansa haka suke kaɗan ne ba haka suke ba saboda me suna tunanin su taimakawa wasu saboda su girma gaba ko dan su kalle su masu mutunci duba da yadda yan siyasan da suke ai ba iban kuɗin ba ne ba a yi da ana iba amma in an ebo za ga kowa burinsa ya raba a ce ya yi ko da ba zai yi a ce dan Allah ba a dan a ce ya girma zai raba amma na yanzu wasu irin mutane Allah ya turo za su iba za su ɗaga fulo su ajiye za su iba za su haka ƙasa su ɓoye za su iba ka nemi kuɗi baki ɗaya a ƙasa ka rasa kuma ka zo ka ce a fito da abincin an fito da shi waye zai siya wane ne zai siya to kowa da matsalar da take gabansa wani faci gini yake yi siminti ne da abubuwa da waye da waye suke sama in dai ana son a yi adalci a yi za a yi price control za a yi kamar yadda mai ba zai ɗagu ba sai a lokaci ɗaya to abincin shi ba za a iya ma wannan matakin ba ya zama shi ma ba zai ɗagu ba sai a lokaci ɗaya ko dai mun fi so mu ɗai wa turawa biyayya suna haɗa mu faɗa da junanmu da ƴan uwanmu suna sa muna kallon ƴan uwanmu eh, mugaye ko ka kalli ɗan uwanka kawai kai taimaka hasada ko ka ga mugu ne ko ba kuma ɗaya duk wanda ka zauna da shi sai ga ashe ba laifinsa ba ne ba abin na ɓoye ba abin na ɓoye kawai dai magana ce ta gaskiya abin da mu muka sani ne ka faɗi gaskiya ne ita ciyarwa Allah ne zai ci da kai idan taliyan nan guda ɗaya ta kai miliyan ɗaya Allah shi ya halicce mu ya san da cewa da ya halicce mu muna buƙatar ci da sha kuma kullum gwarinsa muke zuwa mu roƙo to koya yayi koya ta yi Allah yana kallon mu in kun mai da taliya miliyan ɗaya ko shinkafa insha Allah Allah zai hore wa bayansa. kuma za mu siya za mu ci yawanci imamin nan mu ne ke nisa sai mu manta da Allah ne ke sai ce an ɓoye an ba wani ɓoye ba magana ce ta gaskiya wani mutum ya je hozlin na shekaru ya zo yana sana'arsa yana tashi kai kawai kana zaune so kake aje a buge ma shago a ɗauka a'a ka sake eh, dabara kuma ka sake abin nan su wannan gwamnonin kokari ake a zuga su ƙara matse talakawansu kuma mu ba za mu ba za mu gaya musu gaskiya idan sun yi daga baya duk abin da suka gani mu za mu ce dama mun faɗa ne ko gwamnatin ai mun gaya muku dai gaskiya dai an ce a sake zama a sake zama a sake zama to muka shiru kuma mu tsaya wallahi mu bari mu gaya mu gaskiya wallahi ba wata gwamnati da za ta zo akan doron ba daidai ba doron haramu, ta kuma tsina wani abu ba zai yiwu ba kawai kowa ya yi iyayensa kowa ya burbura kowa ya burbura Allah ya sa mu gama lafiya Allah ya sa mu dace ma assalam yi sarkin waka ya koka ta irin wannan korafi da ake yi musamman ma inda ya kira da cewa mutane su daina zargin shi da cewa wai yana ɗaya daga cikin waɗanda yake ɓoye-ɓoye. Sai dai ko kuwa da Sarkin Waƙa musamman ma a wannan lokacin ya yi magana ne a kan bayani, inda yake cewa duk lokacin da mutum zai buɗe baki ya faɗi gaskiya to za a zarge shi ne kawai idan aka duba da irin yadda rayuwar take tafiya a yanzu. Sarkin Waƙa dai na ɗaya daga cikin mutanen da ke fitowa su yi bayani inda yake magana akan cewa lallai ya kamata a canza salo musamman ma a wannan mataki da su Magaji suka ɗauka a Kano, sai dai wasu na kallon cewa wannan kalamai da sarkin waƙa ya yi sam-sam ba su da tushe balle makama, hasali ma ana kallon shi da zargin cewa shi ma yana ɗaya daga cikin irin waɗancan mutane da ake gwagwagwa da su da ake gwagwarmaya da su. Tuni dai ake ganin cewa akwai babban kuskure a kan kalaman da sarkin waƙar ya yi, sai dai kuma wasu na ganin cewa sarkin waƙar ya faɗi gaskiya, amma bai tsaya ya yi wani ɓoye-ɓoye ba, sai dai wasu na ganin cewa kalaman da shi sarkin waƙar ya yi lallai akwai tarin kuskure a cikin shi, sai dai kuma wasu na kallon cewa babu wani kuskure a kan kalaman da sarkin waƙa ya buɗe, kuma gaskiya ce ya fayyace ta. sai dai wasu daga ciki ba sa son a faɗi irin wannan gaskiya sai dai sarkin waƙa tuni ya ce zai ci gaba da faɗin irin wannan gaskiya babu gudu ba ja da ba, duk ƙorafin ma da za a yi an daɗe ba a yi ba kamar yadda yake magana amma sai dai wasu na ganin cewa akwai kuskure akan kalaman sarkin waƙan kai tsaye.